ikhlasi almazid ne za mu tashi ta rabbil alamin salatu wassalamu ala khairil muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu sha ga watan shawwal ɗari hudu da tara daidai da sha bakwai ga watan goma shekara ta dubu da cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi shadal arf fi fanni asar gabanin azumi mun tsaya kan auzan ar-ruba'i al wa mulhaqat to yau zamu magana insha Allah akan auzan as sulafi al fi wato wazanna na fi'ilin da yake asalin sa yana da hurufai ne guda uku amma yanzu sai aka yi mishi ƙari muna fahimta al-fi'l as-sulasi al-mazid fihi thalathatu fi'li mai asalin hurufai guda uku amma aka yi mashi ƙari ya kasu gida guda uku zai da fihi harfin wahid akwai wanda aka yi mashi ƙarin harafi ɗaya wa zai da fihi harfan akwai wanda aka ƙara mashi harufa guda biyu wa zai da fihi salatatu ahruf akwai wanda aka ƙara mashi hurufai guda uku fa ma yablughu al-fi'lu bi ziyadati sittah ƙurewar abin da fi'ili ke iya kaiwa in an yi mashi ƙari rufai guda shida bi khilafi lis sabanin suna fa innahu yablughu bi ziyadati sab'a shi yakan kai hurufai guda bakwai an fahimta li fi'l domin nauyin fi'ili wa khiffati da kuma sauƙin suna kama sai a fi kamar yadda zai zo kenan mun fahimci illar da ta sa suna yakan iya kai hurufai bakwai li khifatihi abin da ya hana fi'ili ya kai hurufai bakwai li thiqalihi nauyin sa fallati zida fihi harfun wahid fi'ilin da aka ƙara mashi harafi daya ya'ti ala salatati awzan yana da wazunna guda uku al-awwal af'ala asalin sa ya ne fa'ala ka akrama wa aula wa aqa wa aqama asalinsa aqwama wa ata ata af'ala an fahimta wa amana asalinsa menene amana wannan ce wa aqarra على وزن أفعل الثاني فاعل كذا زيادة الألف أصل لنسى فاعل لي كقاتل وآخذ ووالا جب انت تولية ولا الثالث وزن هنا أكو فاعل بالتضعيف دكاري كفرح وزكى وولى وبرع ana fahimta to waɗannan su ne wazanoni na fi'ilin da yake an yi mashi ƙarin harafi guda ɗaya Asani ko kuma wallazi zida fihi harfan ya'ti ala khamsati awzan wanda aka yi wa ƙarin hurufai guda biyu a cikinsa yana zuwa akan wazanoni guda biyar al na farko in fa'ala ina ƙarin yake alif da kuma nun kan kasara wan shaqqa wan qada wan maha almahwu yamhu Allah gogewa kankara asani wazni na biyu ifta'ala ina ƙarin yake alif wata kajtama'a واشتق واختار وادعى واتصل واتقى واصطبر واضطرب افتعل منا فهمت الثالث وزني نوكو افعل كمان احمر واصفر wa'warra idza sara a'war muna fahimta kenan wannan wazanin shi ya dullu ala alwan aw al uyub wa hadha al wazn gashi wannan wazanin na karshen nan na uku yakunu ghaliban fil alwan wal uyub ghalibi yakan kasance cikin launoni ko kuma aiboba wa nadara fi ghairihima amma yakan yi karanci cikin abin da ba launi ba ko aibi nahu irfadda arqan ya bubbugo da zufa kishi yana ta buga zuba wa dallar rauf dausayi ya jika wa minhu awa in ya dawo daga rashin fahimtarsa ma'ana da ya jahilci abin sai kuma yanzu ya zo ya gane sai a ce awa. ma'ana raja'a an jahalihi ya fi dawo daga jahilcinsa an fahimta wazni na hudu tafa'ala ka ta'allama وتزكى ومنه إذ, إذ ذكر وطهر على وزن تفعل إذ ذكر تفعل وطهر تفعل domin shi shaddan nan na farko da ta biyun ma kowanne ya kunshi abin nan kalmomi ne guda biyu kowanne ya kunshi kalmomi ne guda biyu an fahimta yani ittahara tafa'ala sannan idzakkara ala wazni tafa'ala to mu koma kasa kasa nan hamish yace al-aslu fi dhalik tadhakkara wa tatahhara an fahimta قلبت التاء في الجميع من جنس الحرف الثاني duka cikin guda biyu cikin tafahara ta zakara an canza ta'un ya koma harafi na biyu wato ya koma abin nan ta kenan wa al mislan sai aka shigar da su suka zama daya fa ba hamzatul wasl lil lil ma'ana abin da yake faɗa asali ittahara da izzakara da zakara da tatahara mun fahimta sai aka mai da ta ƙa maimakon ta ƙahara sai aka ce ta ƙahara an fahimta maimakon ta zakara sai aka ce ta zakara ko kuma ita aka barta a ta zakaranta misali to sai aka share ta'un da aka share ta'un sai aka mai da ta'un zalun a izzakara zakara sannan aka maida abin nan ta ta a ittahara ana fahimta magana nan ba to kasantuwan ba za mu iya furci da su ba sai muka je muka roro hamzatul wasu sai muka ce ittahara sai muka ce idzakara domin mu iya furci da alharfu sakin ba a fahimci magana nan ba an fahimta kuwa <laughs> kai yawa tun tun da za kaida na larabci la yubda'u bisakin wa la yuqa'u 'ala al-mutaharrik ba a fara magana da harafi sakin sannan ba a tsayawa kan harafi mai mutaharrik sai muka ijlabin hamza sai kaga wazanin ya zama maka wani abu daban <laughs> an fahimta mm. al-khamis wazni na biyar tafa'ala ina ƙarin yake atta wal alif ka taba'ada wa tashawara wa minhu tabaraka wa ta'ala ala wazni tafa'ala wa kaza istaqala asalin sa ne tafaqala wa taraka asalin sa ne tadaraka sai aka maida ta'un dalun a na biyu sannan aka maida ta'un sa'un a na biyu a na farko an fahimta gimal mislan sai aka shigar da su wuri daya to tunda sun dunkule wuri daya ba za mu iya furuci da su ba don haka sai muka yi ijlabin hamda an fahimta mu je an aro hamza eh ara shi akai na mu tsaya nan ko sai alhamdulillah la <laughs> eh zakka da wa eh misali asalin ta eh. zai cewa irin wannan canjin zai iya faruwa da ita misali a kalma in ta zanto ta yi kuluwi ne yawan abubuwa ya mutum zai gani wani da kalmu guda ya mutum zai gani kalma irin wannan abin da ya faru da ita a sanar wani da wani harfi to wannan sai mun shiga babu al'ilal al'ilal zai mana walƙal zai mana bayanin yadda za a gane asalin kaza kamar misali istabara asalinsa istabara ne eh sai ana shi ta'ul isti'ab ka fahimta to zai gaya maka uwar auzan muayyana in ka ga kaza ya zo kaza ana ce da shi qal in ka kaza ya zo kaza ana ce da shi ila wannan sai mun yi gaba kadan insha Allah na'am alaikum salam yufidul mubalaga eh mubalaga kana abu dan ziyadatul ma'na ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'na shi ne ana na eh musharaka na na eh eh ai alhukum lahu istithna eh amma na kada shi da wani kamar ka tsara ko eh ya shiga abin nan na alaikum salam malam misali da kawo eh ba a fara wani suna ai da su ai misali kaga kaman ina zuwa kaman hamzatu ta'diya kaga ba lalle bane ta kasance in aka ce af'ala ya kasance hamza litta'diya qari kunu lil izalati wasal yani maimakon tabbatarwa ta zo ta kusar ne <laughs> an fahimta na eh ba a tsayawa akan harkar eh kaman ka ce fatimatu bai shiru aishatu bai shiru a sai dai fatima aisha kaga ne tun da harafin ne mutaharrik ko shi qur'ani in ka zo harafin da yake idza waqa'atil waqi'atu amma ya kace cewa waqi'a laysa li waqa'atiha kadibatun ne saboda ita amma ne ya kace cewa laysa li waqa'atiha kadiba sai ka dai wani fitar da nufashi da ya dulla al-haq to shine ma shi ana nufin da nuna abin ne da kashi ya yi kamar falin kasara fensar ya kare da kakai a'a mutawa ne fan kasara istijwab eh mutawa alaikum salam na'am a tunda ba zo da sunanta ba ya za ka kira ta da sunanta in bata zo da sunanta ba ai ba za ta kashe da sunanta ba kenan ta tashi daga sunanta to insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu